بسم الله الرحمن الرحيم آية سبعين دعاء وسورة التوبة يا أيها النبي جاهد الكفار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أسرع أولئك الكفار والمنافقين وغضب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير بسم الله الرحمن الرحيم ya ayyuha annabi ya kai wannan annabi jahidul kufara kai jihadin kafirai wato kafirai ka yake su da takobi wal munafiqina kai jihadul munafiqai da hujjoji su ko munafiqai wato ka yake su da hujja mai kai wa galiza alaihim kuma ka saurara ka saurara munafiqai wato hukunci mai tsanani amma dai ka wuce haddin shari'a a yi musu hukunci mai tsanani amma dai kada a wuce haddin shari'a wa ma'awahun jahannam kuma makoma su jahannam wa bisar masu da wannan irin makoma wato makoma abin da jahannama makoma ta yi muni sai a su ma yi tsaron sana da ka tare mu an da ka kiyaye ya da zuna bisa يعلمون بالله ما قالوا لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وعموا بما لم ينالوا وما كتبوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فلا يا خير خيرا لهم

وآياته ورسوله وانتم تتابعون لا تعتدلوا wannan maganganun da Allah ya faɗa a can da ya halifu na billahi ma abokai suna rantsuwa da Allah ma ƙaru sun ce da Allah wannan magana da an sun haɗi da su haɗe muna abokai suka rantsuwa ke sun ce da Allah ba su sun kai wannan magana ba wani ta jingina musu ita dai an kai Allah ya ce wala karkalu kalmatar kuri kuma lalle kuma haɗa kalmar kafirci lalle kalmar nan ta kabirci Allah ya ce tabbas sun haɗu ta amma kuma ga zuwa sun ce ba su wa kabaru ba da islamiyan kuma babu shakka tabbas sun ta bayan da suna musulmi to sun yi abin da ya kafirta su daga baya wa hamu bi malamin lalu kuma sun yi niyyar abin da ba su samu dama ba kun gani wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kabaru ba da islami ya ce bayan sun musulunta wato sun yi kafirci daga baya kuma wato sun kafirci daga baya bayan sun musulunta shi kun gani mutum musulmi akwai abubuwan da in yayi su yana zama kayan shi mutum musulmi saboda haka Allah ya ce wa kabaru ba da islami sun kafirta bayan musulunci ashe kun ga tabbas akwai abin da in musulmi ya yi shi riddana yana zama kayi saboda haka babu fa'idar gardama ga abin da qur'ani ya tabbatar wanda ka cewa duk mai sallah bai zama kayi gaskiya na mai sallah duk musulmi na amma in yi kafirci kayi shi kafirci ka'ida ce Allah ya riga ya sanya to wanda ya yi ta to shi a kayi wanda duk da ya ta ba kayi na Allah ya mu kuma wani abu da munafakai sun kai wa da malam ya nazu sun yi niyya abinda da ba su samu sa'a wato akwai hanyar da annabi in ya ta garin madina duk inda shigo nan ya ka shigo sai sun ka tawo sun ka kuma sun ka sa wani irin rawani sai sun ka rinye kuma sun su duka da rawani amma sun bai 'yan idanunsu kaɗan ana ganin ya idanun su kaɗan sun ka ɓoye ta kubba cikin riguna cewa da annabi ya zo wurin nan ka ko bari shiga gari in ya ce wa zo wurin nan mu kashe shi kai ya ce gari a yi ta aiko mai da ayoyi ya ce an aiko mai da ayoyi shi ta baki mu shi ta kafirta malam sun yi wannan shiri su an na farko wa'anda sun ka tabarai wasu kokin su don su yi tuta waɗanda su an na farko mala ana kawowa an taso ma wurin nan ba a shiga wannan hanyar da za a je sai abbas ibn mirkat yana rike da linzamin ga kuma annabi ma duk inda annabi zai na shi ya rike da linzamin sai gaba ne ya kwani shi abbas sai gaba ne ya kwani sai ya ce ya rasulullah ina baka shawara ya ce ni ya shawara ka ya ce hanyar ga mun ka biyo ka canza biyo ta hanyar Allah ne kawai ya shirya wannan shi ko annabi ki da ko shi ya ji wani abu ke wadi ba sai annabi ya ce to mu canza shi kenan munafukai na nan sun shirya sun lullube su sai annabi ya taho a taro a yi shi a sassare shi kawai sai sun kaji dai ana ta kabbara cikin gari ya isa masallaci ana ta kabbara ya isa kun ga eh, Allah ya tsare ka ba mu iya samar da kai da masallaci amma kun ga ba don tsarin Allah ba annabi wanda an ka san bai da tsoro yana ce a inda mun ga saba nan zamu amma da yake Allah ya tsaye kuma Allah bai nahi abin da suka so ya waro. Allah bai na ya waro ba Abbas ibn Mirdas na ce ya Rasulullah mu canza hanya yake to mu canza abin da ba a taba yi ba bai taba dawowa da wani ya shiga Madina ba da hanya amma ranar a ce mai tsaye a canza hanya yake a canza suna nan sun shirya kawai sai sun kafi a cikin gari mai gida ya aika masallaci ne to shi na Allah ya ce wa mu sai niyya da wani abu sai malamin na da abin da ba su samu nasara kai ne ba kashe annabi sun kaso su ko kun sani mutanen ga na kusa gare na dama ta inda ka ci cuta ta yawa gare ta na kusa gare ka Allah ya ce wa ma na kamu babu abin da suka kyama ga annabi illa an agana mullahu wa rasuluhu sai don dai Allah da manzo ne ya wada ta wa rasulu da manzo ne min fadali daga falalata wato annabi tausan su yaka gani da an ta yaki an dawo sai dibo babbar ganima sai ya ba su sai babbar ganima ya ka ba su don an ka sai an ka dawo sai ka ba kashi mai yawa to sai soke dukiya da yawa to yanzu sai dukiya da yawa irin wahalar nan aka yi ta daji ba su iya yin cin kuɗi kuma ga suna na kusa gare na ba su iya su ce kuɗi sai sun ka yanke shawara ka yau duk su kashe shi dai a wuta tun da Allah dai ya ba su abin da ba su yi da kakka dora rubun gaba wannan ga zuwa almajirai na ka samu abin ka na rabo ka da su dai wannan ga zuwa almajirai na wallahi ko na kwarai na a dogo karaba rada sun ka ta kai za su fara gujewa don ka kusa gare su wannan za su ci gaba su bugu ana da dayawa ba su kai can kai a kusa kuma duk wanda suka gari babu kamar ka saboda haka ka dogara ga Allah in ka samu abin raba yan musu yan makowa da inda Allah zai sani ka shi ya sani da inda Allah zai taimaki ka shi ya sani sai baka san inda tsaro yake gari ka Allah ya gafarta mana Allah yake to wa iya tubu ya ku khairu lawa idan sun tuba daga wannan na ya aiki na nasu shine mai yace alheri wa iya ta wallahi in ko sun ka kawo da kai sun ka tuba yo azibuhum Allah azaban alima Allah zai musu azaba mai dadi da duniya wal akhirah anan duniya kuma da lahira wa ma lahum bil addi kanu waliyin ba su da wani waliyi a nan cikin kasa wala nasirin ko ba su da mai kuma ba su da mai taimako a cikin kasa saboda haka wato abin da hawajibi ga masu shirin wannan hali su duba shi na hawajibi shi yasa akwai sassi ta ganin da yamma a Allah sallallahu alaihi wasallam musamman abin da lokacin da an ka dawo da yaƙi wani da sun kare su ne kwarai saboda ya ba wa'anda sun fita yaƙi ya ba su nasu sai ya tsora rabo ga wa'anda sun kai yaƙi suna ganin su sun ka wahala wani ya samu abin nan ɗan rakumi ne gudu haka da an raba an ka bashi amma ga wasu can wayan da aka gani su sun kai kowa hamayya da annabi wani ya samu rakumi bai. ga masu jihadin ga wani ya samu rakumi hudu wani ya samu abin na biyar ga wayancan yan hamayya wani ya samu rakumi bai. waɗanda wani ya samu wukiya ɗaya a wukiya hudu hudu to ga wasu can sun samu wukiya wajen ɗari ɗari ya maslaha ce in kana jagora babu ruwanka da da kowa dibi abin da an maslaha wanda ka da shi zai taimaka wa addinin ka kan shi kawai kan mutum ya ga yana nan kusa gare ka shi aka za shi aka za ka samu ɗan abin ka kasa ko aljudi ba ka gani ina an maslaha jefa shi shan maslaha addini ka kafi ba wai dole komai ka samu sai ka ba na kusa gare ka ba haka na aka yi matsala addini kaka tibi abinda dukkan shi a ci gaba addini ya shi kawo tare kowa duk baci da za su yi ma bai hana ka ci gaba an baci na ko jiya ba ku ji wani ya baci annabi ba Allah da kai ne ya ce wa minan manyan da suka da sadaka sadaka da haka ka ba su amma ga sunan suna duk wanda bai samu sai shi ga bacin ba wannan al'ada ce na karanta muku wani malami mai kuɗi amshakin mai kuɗi shi har da kuɗi ne ba na kowa na ba wadatacce na ran nan cikin gwamnati ta ga ya kamata ta bashi rabon kuɗi a raba mutane ya ansa ya raba musu har ya raba rabin nashi kuɗi ya rabi musu wa'ancan har ya kai ga nashi ya raba rabi amma wasu ba su samu ba na gwamnati sun kare sai ya kauce mazargi ya ce ba nashi rabin kuɗi sai abin da ya mallaka hanjaki na shi ya raba musu na nashi sun yi na gwamnati yawa ba magana ya ci cikin wanda an ka bashi ba nashi wayanda ya sa sun yi wanda an ka bashi rabu amma yana ya to ya kawar da sallah yana na bela son ka sun kai sau eh an an ka kai ana magana kamar ka amma inda duk cikin mutane sun kai mutum suna ta ɓaki ne ɗane ya tashi ya kwashe guda da mari ɗane mai karfi na duk yaron nan ba su yi ɗane sun kai su ishirin amma duk ba su yi maɗa ne wannan da ya ɓaci baba ne ya talla mai magi sai da baki ne ya fashe da shi. ce baba za ka ɓata gaba gare mu bari in ba mu ce baban bai ta ya sallama ba sai ya sallama ci min gama ka da su ya ce baba to yaushe za ka yi rahon kuɗi ya ka kwashe mana kuɗi mu adda abin mu ka kwashe ka raba musu sannan su zo su ɓace ka ya ce ina hankuri rabon kuɗin su an ka ba har su kuɗi na nasu rabon kuɗin su an ka ba ya hankuri ku ko ku yi na raba muku abin da an kace har na raba rabin nan kun ga diyana suna wada ku ba shi dukiya ta duk raba mu abuwa sun kai ta bayan babban su ya sha mari to inda duk an kace matsala ta hada ka da dukiya kuma ta jama'a to ya hankuri ya hankuri duwa da yi ba ka shiri da wani duwa da kai ba ka shiri da wani wani zai dauka kawai dai kai dai wato dai kaɗai a ce wani ya zama inda malami kai ka ya ganta da daga ɗan kwamiti an to ana nema malam taimako a taimai abinci kullum da ɗan kwamiti an to taimako da malam za a sai ba abinci gida ne yau kwamiti ba a yi abinci saboda haka jama'a ku taimaka a sai malam abinci yau wato yanzu malam ya zanna Allah ko Allah ya gama ta malamai. Allah ya gawata wa wa min ma ahada Allah wa min man ahada Allah la ilaha illa huwa la تمنى لنكونن من الصالحين ومنهم تكون منافقين ومن أحد الله ونحيم الله على قوله ya ce ya yi alkawari da Allah tsakani ne da Allah da in ata na min fadali wallahi ya Allah ya ba mu wadata cikin falala dai lan na saddaka na wallahi za mu yi sadaka ba kamar masu kuɗin ba marowata masu kuɗin ga marowata ana faɗin a taimaka ba su taimakawa Allah ya ba mu kuɗi mu ma mu yi mu hito mu yi sadaka lana kunan na mina salihin kuma wallahi za mu zanci mutane salihai Allah ka ba mu gobe ina kai Allah ya ba su kuɗi Allah ya ba su kuɗi ya zama cikin salihai malam sai Allah ya ansha su wa wala ma atahu malam ma atahu Mala Allah da iko sai ya ba su kuɗi. alama a ta wa min fadali sadda Allah ya ba su falalati ya ba su cikin ga sun ka fara ba ka yi sai sun kai rowa da dukiya mala ai taimakon da ba su yi ba wata wallau kuma sun fi juya baya wa ma'aure juna kuma masallacin sun ba zuwa lalle ya gane su yi ba da gudunmawa to wannan alkawari da sun ka yi sun ka saba da wannan dukiyar da sun ka samu mai yawa ba a kaba hunne ta فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى malam wannan alkawari da sun kai da wannan cikin taimakawa da dukiyarsu sai ya biyo musu baya cikin zukatansu da nafaka dukiyarsu zina yake cikin zukatansu don kullum sun ka tawo ganin suka jike su aka gada sai sun ka ware su game da musulunci malam sai su Allah ya sanya musu minahici ila yau mai alƙawarin kuma minahici na ba a duba har zuwa yadda za su gama da Allah me a dalilin wannan minahici Allah ya ce jima aka da kullaha saboda wa Allah da sun ka yi gamawa a duba abinda suka yi mai alkawar wa bai ma kano ya gona kuma saboda ƙaryar da suna kasance suna yi cewa ai an ba su dukiya za su yi saboda haka matasa ku bayyana alkawari ku ba alfahari kuna gani a waɗanda masu kuɗi ba su taimakawa ko in kuɗi samu za ku taimaka ku bari a hakan wato ku boye ɗaya cikin zuciyarku in Allah ya ba ku za ku yi alheri ku tsaya ku bambanci shedan ya ce harafa uku babbata ya ce yaran ce da Allah bai aika kowa cikin yara ne yara ne kai ne zai harafa uku ya ce yaran ce da Allah kowa bai aika don babbata ya ce idan mutum ya yi alkawari in ya samu kuɗi zai yi aikin alheri ya ce Allah bai aika kowa shi ka zuwa sai ya mai alheri shi ka zuwa da kai ne eh, bai aika kowa ya ce wallahi shi ka ba da kai mutumin nan bai alheri saboda ka in za ka yi ka buɗe baki ka yi alƙawari kyale su da ka samu dama sai ka yi in ka samu dama ba kuma dama kowa bai biya in ka samu dama sai ka yi in ka samu dama ba kowa bai biya shedan bai sani ba balle ya samu wani na yi lokacin abin da farkon da a wannan wa'azi na biyu da aka yi a wanga bangaren da sau aka yi shi a lokacin nan akwai wasu mutane da suka roke mu mu yi addu'a su samu motoci saboda in za muna wa'azi daga sau sannan masau ne ina sau in za muna wa'azi daga sau sai mu yi tafi dan mota mu kasa samu sai suka ce dan Allah mu taimaka musu da addu'a sun yi alƙawari ya amsa ka samu kuɗi za su sai motoci ya amsa sai motoci kuma za a rika zuwa wurin wa'azi da su ni ina cikin na gaba gaba ga addu'a shi wannan na san shi ya sani sai ya tsawo boss doguwa ba ba ba hayat ba boss doguwa sun rasa an ka sau motar na an ka da ita an ka gwaji mun ka ya zuwa ban kuma ganin ta ba hannun ka wasu tsoron nan ban kuma ganin ta ba hannun bar wasu tana ce ana ce ana bada da kuɗi ke ta wurin wa'azi ta kage mai abu bayan na ta garin ga akwai wani mutum wanda in zaune ba cikin masallacin tasha yana wa'azi sai ga kafafu na haka zama sai da littahi ne har da littahi ne don ba mai karatu na amma duk ni zaune kusa garin ya kadama ran na aka tashi zuwa wa'azi a wa'azin da aka yi na yalawan shanda ana jin wani wa'azi mai tarihi mun ka taho an kai tafi dan mota ba a samu ba ya ce malam ku yi ne addu'a in samu kuɗi in sai motoci sai ka zuwa wajen wa'azi na ce mun kai addu'a kan ka so mota ya sati yo abin na O o5 malam aka tsawo ta direba bai ta abin da annan ba ina zaune masallaci ya kawo min mota ya ce malam ga mota a tsawo ran jima'a na ina zaune cikin masallaci ya samu ita ni tashi ni ganguta na ce to ka san gobe ana zuwa wa saboda haka shiga tasha inda aka wa mota kuɗi a yi ma motar ka kuɗi ka kawo nan bakin masallaci ka ajiye masu shiga su Malam sai alaji ya saurin ga mota ce don me za ka mota a ajiye can zai a ce abin abin neman mota je ta malam tun nan ban kuma ganin alhajin nan ba yau kusan shekara talatin ban kuma ganin alhajin nan ba sai kwanaki ba daɗewa ba na gane wani wuri na ce alhaji kana nan ya ce ina nan ya ce to ya aiki to ko ya ji a ko ya ji a ni babu ruwa na san mota ta zuwa wa'azi ni ma yanzu ina da in ta zuwa wa'azi hawa ɗaya ne kai ni ma ina da wannan lokaci ban da yanzu kuma ni ma ina da da na tashi hawa a hawa ɗaya ne kai ban ce ma kowa kun yi hadda direba garan mai duka sai wurin wa'azi lokacin da ya ganni mota ta ta tashi wannan dai je shigo ban san ya akwai wata koyi ba amma mota ta wata ne shigo kan nan ta haita kuma tana sayan tashi guda biyu ya ce alhaji kana nan ya ina nan ya to ya aiki kun gani waɗaga abubuwa na da nufin da ido akwai wani wanda in rigimar duniya babu wadda ba mai da shi shi almajiri na an taɓa ƙaran mu da ni da shi alkali da kai ne yadda yadda yaka zuba turanci ya fi alƙali turanci alƙali yake rage ne ci kai da aka basira haka zai ka cikin izala wato ya ba shi kyautai bai su bai hukunci yaron nan ya yi ta gaggaya ma alƙalin nan magana bala a daɗe a kwana a tashi yaron nan sai ya zo ya zama babba sai ya sa urba ba garin ga yake ba malam kwana biyu sai zala suka ce mayan malam ya sau mota na ce tau ranar sai ne sun ka min sun dahawa a ba a samu mota na ce ina mota malam ya ce ai ya soke din na ya ce Allah kowa bai kashe mai mota da shiga daji waɗanga abubuwa uku na ga waɗanda na san da su waɗanda abubuwa saboda haka nika ba ku shawara matasa ku ba alkawari ku ya alkawari kowa ka alkawari shi dan bai bari ya cika shi ka dora cika baki za mu taimaka mu a yin ba inda ni na hada kuɗin ga wallahi mu in kaduna ba mu zama kamar waɗanga kai waɗannan kila sun yi ka bai waɗannan kila sun yi ka kama kanka don su sai an gani mai kuɗi wanda an mai kuɗi ba ɗaya da yake da yake da talakan da ya kuɗi ba ne talakan da ya kuɗi in kana son ka ga bakarwa ta wuri ne in kana son halar kan ka samu kuɗi da baya in kana son ka gaba karowa sai wuri na wanda an mai kuɗi wanda ya daɗe yana da kuɗi na ko yana da ruwa ya goge kuɗi sun daina ya mai gurbi cikin zuciya kamar wanga da ya to da biyar biyar saboda haka matasa ku ba alkawari a bayyana alkawari in dai kun ka samu ku yi kawai to Allah ya ce alam ya alam alam ya alam wa anna Allah ya alam sirrahum wa najahum alam ya alam Allah ya alam sirrahum ونجواهم وعلى الله أصلاح الغيوب alam ya alamu su masu alkawarin nan suna warwarewa ba su sani ba annan lahi alamu sirrahum hakika Allah ya san sirrin su wani jawabin kuma ya san gana wasu ba su sani ba sirrin da suka yi Allah ya sani gana wasu Allah ya sani wa annan laha alamu guru hakika Allah masanin gaibobi cikin mutanen da akwai mutum guda wanda sai da ya kai don ka a nemi taimako gare shi sallolin hamsu salawatu da ya bata wa masallaci juma'a ɗaya ka tarwa a hadisin ya ce a kwana a tashi ce da ya bata wa juma'a juma'a sai da ya bata wa malam a kwana a tashi a kwana a tashi yana kawo zakka ga shekara sai da ya kawo zakka gaba dukiya ta yawa in dukiya ta yawa wa ya ɗiba gare ta ƙaramin mai kuɗi ya yi umarni ga addini bisa ga babban mai kuɗi karamin eh, mai kuɗi ya yi umarni ga addini bisa ga babban mai kuɗi don babban mai kuɗi sai dai shi ma hanya amma bai taimakawa da kuɗi da yawa in ka ji taimako da kuɗi da yawa karamin mai kuɗi ina so ku ɗan ƙara mai da hankalinku baya ku dibi abin nan ku mai da hankalinku ku baya abin da na gani ku dibi baya ku yadda izala take in za a je wajen wa'azi za ku ga masu kuɗin mada a ba su da kuɗi da yawa sannan suka zama wurin hanci ba da hanci Allah ya gafarta mai shi jira to mutane ka taru babu mota sai su shiga cikin tasha su ɗauko ta da tsada zuwa da dawowa su ce kowa ya shiga ba ce kyauta suna nan cikin duk waɗanda yaran ne ka wani in ban manci ba ko guda bai mutu ba dukkan ko guda bai mutu ba suna amma yanzu ko kuɗin kabo kabo ba su iya ba su kuma suna kuma sun yi kuɗin su kan zo su yi da akwai wanda ne magana da shi ya ce ma wallahi shi yanzu dukiya sai bai san ko nawa a ba wallahi shi inda zai tashi aiki ya ci sai shi ke zan shi bai san ko nawa a gare ya ce inda ya tashi aiki ke ciki amma ko kushin kafa kafa bai iya biya ya da wannan kunan ma bai zama ne ya zai zanna na a gani a ce ya kawo wa za a nawa suna da sadda ba su da kuɗi da yawa sun yi da su da yanzu da sun kai kuɗi da yawa kuɗi sun kai yawa ba su da ya gari hausawa sun ce wuta in je yawa to Allah shi gawata ma hausa gaskiya ta sun kawai Allah ya gawata ma hausa kuma Allah ya zannar da hausawa lahiya cikin dubuwar cikin gidajen su tun da dai suna faɗin gaskiya Allah ya zannar da su lahiya cikin gidajen su da garuruwa ya buɗa masa hanyoyin kasuwanci ya sa su rike addinin su da kyawu to ana cikin wanga hali sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi mutane su taimaka don dai yakin ga na tabuka ba wani ba dai shi yana yaki ba a taimaka sai munafukan ga masu kuɗi da sun kai alƙawarin taimakawa dan sun ka samu kuɗi to ga su sun samu kuɗi amma kuma ba su taimaka ba to sai annabi ya nemi a taimaka sai talakawa sun kasa wani talaka bai da komi sai shiga gida ne sai tsaba da hannu ne haka a yi ya kawo sai sun kai dariya sun kai sun ci mai Allah kai da wanga tafi wani ya shiga gida shi ya dan ci tsaba da riga sai haka sai suka yi dariya an ka buga kawa kaza shi Allah kai da wanga abu an gama su sun ki fasuwa kuma suna ɓace masu fasuwa sai ana nan cikin wa garaka sai ga Usman ya taho ya ce ya ba da rakumi dubu ɗaya rakumi dubu ɗaya ya da su da dukkan abin da za a wanda an ka ba rakumi abin da zai ci da wanda zai rama gida ne da son ka yi sun kisan ka ne Allah ka yi dariya wanda Allah ya riya ta Allah ba da Allah ba wato akwai suka annabi shi ta wurin nan kuma zai ganin suka su aka tafi sun suka su kunyata ya kunyata sai sun ga wa'ancan sun kawo ba a yi kunya ba amma dai ba a samu abin da aka so to sai sun ga wanga ya kawo bukata ta biya shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladina yalmizuna al-mutawwi'ina الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يا الله يا الله دين يلمزون المتسوئين wayannan da suke zundan masu sadakar ta ɗauri tun da sadakar da sun kabatuwa ba bari zaɓaci a ganin dama na wayannan aka bacin masu taimakawa bisa ga tadawwali mina mu'mini na cikin mu'minai da sadaka ta ga sadaka sannan wallabi na layi jinudan da wayannan da ka aibanta wayanda ba su samu ba illa dole sai dan kokarin sun ka so da hannu sun ka kawo wa yaskaruna min sune musu izgili suna zage su to sakayar Allah min su ma Allah bai musu izgili wallahi azabun alima kuma suna da azaba mai dadi Allah bai so a taba talaka talaka mai addini Allah bai so a taba shi kai karshe ma Allah ce ai har abada bai gafarta musu استغفر لهم استغفر لهم تستبذر لهم إن تستبذر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يعدل قوم الفاسقين Allah ya ce ga annabi na ya ta gabar lawan ko ka roki Allah shi baka musu ku kai musu istighfari ku gafarta musu a sun taba talakawa sun taba mai iyali alfuqara iyali ya ce to alfuqara iyali talakawa iyali na sun taba iyali ya yi mushi istighfar lawan ka roki Allah ya gafarta musu aula ta istighfar lawan kuma ka roka ya gafarta musu da kai Yan ta istighfar lawan 70 marwata ko ka roki Allah ya gafarta mu sau saba'in falan ya gafira Allah lahu har abada Allah bai gafarta mu waɗanga masu wanga abu sun baci wa'anda sun ka bada tsanci ne sun baci wa'anda sun ka bada mai yawa Allah ya ce ban gafarta mu kai kahire ne ma zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi sun je Allah ya sa musu kaulata ku rabi da talakawa kowa ka taɓa talakawa Allah bai kyale shi kowa ka taɓa su Allah bai kyale shi ku ba ku gani ko cikin ƙasa ku dibi manyan ƙasa duk wanda ka taba talakawa gama lahiya matsaloli sun ka taso cikin najeriya hankalin kowa ya tashi duk manyan shugabannin ƙasar nan na nan kowa kun ka ga ya hito takara mutum guda ya hito ai suna so hito ai suna so hito duk wanda ya taba talakawa kashe mai kyau a bayi kashe mai kyau a bayi saboda haka Allah ya ce zalika abin da yasa bai gafarta musu bi annahum kafaru billahi sai sun kafirta da Allah wa rasuli da rasulai wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah bai shiga mutane ba su kai ga bukatu saboda haka kun ga inda sun ka kai saboda cikin su dukiya ma an ka ba su kuma cewa sun kai annabi kuma wani hadisi ne cikin su akwai wanda iske annabi da kai ne ce game addu'a Allah ya bani kuɗi wala kace da aka musulmi ya yawa annabi ya mai addu'a an gaba shi ku kuma yana cikin waɗanda yana cikin waɗanda da ya kudi sai ya zama na yi kun ba don wani abu don kai ya taimaka saboda haka ku ba alkawari ce a ni in na samu kuɗi zan sayi mota a zan ka zuwa wa'azi ni na samu kuɗi a zan zan ka zuwa wurin wa'azi zan ba da mai an ka tashi a toni zan ba da mai na hane ka da wannan alƙawari sai in Allah ya baka kuɗi za ka yi abin da kaka iya kayanan ko yan siyasa shi na kawo da shi su mun ka ce musu ku ba alƙawari sai su ce ta shi sai mun muku alƙawari za mu yi muku ne mai kilomita kaza za mu gina muku makaranta mai ɗaki kaza za mu ɗaukar muku ma'aikata za mu yi kaza duk mai yawa masu yi rawana alƙawari sura waɗanda kuka jan ana karwaci don sun yi alkawari ba su iya cika saboda ka komi za ka yi kace alkawari komi za ka yi kace alkawari Allah ya ce mu ce ma Allah shi mana abin nan jagora kuma Allah ya sa mai karshe mai kyau to har yanzu dai ana nan cikin yakin tabuka bari al-mukallafu ورعان خلقون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا جود الحر والنار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون bayan an ta yi ta buka bayan al-mukallafuna waɗanda ba su ce wajen yakin ba waɗanda sun kai zaman su masu uzurin nan na karya da sun yi farin ciki bi maka adihin da zaman su da sun kai gida ila rasulullah bayan manzon Allah shi yana wurin yaƙi su suna gida wakari karewa an jahilu da amwalin sun yi kyamar su ya kasu yi jihadi da dukiyoyin da Allah ya kawo wa an basu yadda kawo na su bi da lafi saboda Allah wa suka suka ce ma yan uwansu latan da rufin harin kada ku yi ta lokacin zahiyi zahin ga yayi yawa don gaba zara na an kai zuwa ta busa Allah ya ce kun ka gaya musu na rija nama a shaddu harin ita jihar nama zahinta ya tsara zahin bazara su zahiyi dauka ne ya faru inda suna ganewa da su sai cikin zahin baza ya yi sauki bisa da su mutu a sa su cikin zahin jahannan kun ga wannan bayani na aka yi musu wanda ka nuna cewa yan wuta na su inda sun gane bale ya zaku kari ya da haku kalila dariya nan da suka yi su yi dariya ya kaɗan amma wale ba ku kasira su shirya kuka mai yawa sai dariya ya kaɗan amma su yi kuka mai yawa duk dariyar ga da suka yi komi yawanta in an ka kamanta su da kukan da za su yi lahira to dariyar na ya kaɗan da za a bai maka ne ya su gona sai ya zama sakamako ga abin da suka kasance suna aikata kun ga duka dai ba a tsaya ba sai da an ka kai mana ya kai wuta saboda haka duk abin da ka san yana iya kai ka ga haici to ka yi kokari ka kauce ma wannan abin munahici mugun abu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye bayan raja aka Allah bayan raja aka Allah ila da minhum famta'khudhu kama khuruj wa kullam فخرجوا معي عبدا فقل تخرجوا معي عبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين الله ya ce da annabi ne fa in raja'aka Allah in Allah ya dawo da sun yi zaton Allah yan kalibar rasulu wa mu'minuna ila ahadina abada sun yi zaton manzo Allah da shi da mu'mine ba su dawowa ga iyalinsa abada to gaskiya Allah zai dawo da kai gidanka da kai da mu'mine lahiya to fa in raja aka dawo idan Allah ya dawo da kai ila da'ifatul mulk zuwa ga wasu jama'a cikin su sun jama'a munafikai sun kaji za ka koma ita wajen wani jihadi da sa'a da muka dalkulu sun ka nemi ka ba su izini su yi ta jihadi tare da kai to ba kun ka gaya musu lan kasar juma'a abada ni har abada ba ka yi ta ba amince muku ba don mana yaki ba abin amince mana ba sai ka ce da shi don ya kama ma ka yaki kayare sai kayarin da za ka yaƙi ya zama aboki ne ya baka kai dai shi ya kama aboki ne ya samu aboki sai ya baka kai dai saboda haka Allah ya ce da annabi faɗa musu fa kun ka ce lan ta kada juma iya abada ba ku ita tare da ni har abada walam ta kaci luma iya aduwa kuma ba ku yakin kayari tare da ni abada ba ni zuwa innakum raditun bil qu'udi awwal marra ko kun yarda da ku zaman ku gida awwal marra farkon al'amari ko fa ka wudu ku ce ku zanna ma alƙalibi ne tare da masu zaman gida amma dai ni in fita tare da ku gaskiya ban ita tare da kun ga Allah subhanahu wata'ala ya yanke mu annabi hukunci game da munafukai don ba a amince musu ba ka sa su gaba sannan ba ka barin su baya sai umarni da damar su halaka ta a ce ka raina kun ga ba su da amana ba a sa su gaba ba a barin su baya saboda ka kun ga tayya da su bai bayyana sai dai a basu nan su zanna nan gida shi ta mina yake sanin cikin gida wa sun kasa ba to ana cikin haka sai babban su ya mutu ba ubayi duk muna harkan duniya shiga shugaban da mutuwa tana iya samun kowa sai ta samu dan ubayi na gaya muku abin da ya sa dan ubayi ya zan dan ubayi rikicin siyasa ya shiga tsakani ne da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma rikicin na siyasa shi gargajiya a siyasa shi ko annabi musulunci a siyasa an yi taro an taro an doko rawani za a daura mai a yi wasa wasar da aka yi ta bakwai guda wanda aka yi an da sabon sarki madina an taru ana ta wasanni iri-iri daban-daban kamin a naɗa mai rawanin sarauta sai ga wanzu Allah ya shigo na an ka faɗa mai ga abin da ake ciki taron gargajiya na sarkin gargajiya na za a ya ce to jahiliya da ayyukan jahiliya ta ta karamai ya hafe na ke take su karkashin kawahun mana a wasu babu sarauta gargajiya babu gargajiya dan ubayi ya ji shi kwarai da gaske shi a sanadiyya sai bai gushe ga yana zagin an da haraba akwai radda mun ka karanta da sunan cikin karatun ga namu da muke shirwa suna muku wanci annabi zai na gaida sa'ad bin ubada da tijon madina an ce mai kai da lahiya annabi zai na kai shi an biyo ga ka dan obai sai sun ce dan obai bai da lahiya sai annabi ya ce a sai a ana zuwa sai ya ce kai wallahi wani jakin gana kai kai ko ina an ga zagi annabi da yake sai wani cikin sahabba annabi ya ce wallahi jakin annabi ya hika sai wani ya ce wa kaka ci ba jakin annabi ya yi ya tsoko gwamnati ya buga an kai ta kuma bujurin kar annabi ya sha kan da kuma annabi ya hau jaki yi da shi da mutane na yi sun ka wuce ko bayan sun wuce sai sun kai ta wajen wanga ta bin ubada sai ce ta ji abin da abu kuma bai ce min na biya sai mu gaishe shi ta ji abin da abu kuma bai yi min sai ta bin ya ce ya rasulullah kai hankali ka san abin da ya gama karshe taron gargajiya an kai taron siyasa na ya haɗa ku da shi an yi taron gargajiya a bashi sarauta ka to ce ka kashe sarauta. to ya hankuri da shi kaji manzo Allah ya ce na yi shi kenan ka manzo Allah akwai an san magana da tijawa wanda tijan ne ya ce bai ya hankuri kaji ya ce hmm bai kawatar da magana nan ba in ba ga hadisi da muka gani ba sai su ba ta shi ta manzo Allah akwai jin magana da tijawa inda duk dattijawa sun kai magana ya ta maka ne shi kenan ya san sun san abin da bai sani ba shi manzo Allah yake amma ya san abin da tijawa sun sani wani akwai wanda bai sani Kuma da shi shesa Allah ya taimakai kuma ya ba shi nasara kuma ya rinjayar da shi Ba kun ga haka an ka ci gaba da zama da dan ubayu siyasar nan da ta shiga sarautar da babu rada zai koma kan mata annabi ya ce ya kashe gargajiya to yoshi ya kaza don a kuma nada shi sarkin maka a sarkin madina yoshi ya kaza kan a kuma nada shi sarkin madina ana wani sarki banda manzo Allah ga cikin gari ko kuma gashi ma bai rayuwa mai tsawo ba da zamanin manzo Allah ya mutu An ga bai wata rayuwa mai tsawo ya mutu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na wanda muka ambata jiya wanda ya rufe riga maza Allah kuma ce a rufe maza Allah shi mai sallah eh Umar ya ce ta ai maza Allah ya ce ni tun da dai Allah bai hana ni ba ce ya yi musu istibari yi musu istibari da sai to da ma ka yabba ya ce ina so ne ina so in bari haka ni ba zan bari ba zan musu istibari ba wannan istibari sallah gawa istibari wannan abin da manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wala tusalli ala ahad wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri إنهم كفروا wala ورسوله وماتوا وهم فاسقون Allah ya ce da annabi wala ta bayan annabi ya gama sallah Umar ya yi ya yi shi hana annabi amma annabi ya ce gaskiya shi tun da Allah bai ce ya bari ba cewa ya yi ya yi su jafarin ko kashi kuma sallah ga su ba ya ce to gaskiya sai dai Umar ya hankali shi zai sallah tsirar da Allah ya ce ya bari zai bari yana gama sai Allah ya ce na ce ma ka bari to ka koma wala ta salli ala ahadin minhum kada ka sake yin sallah ga wani guda cikin munafikai Masu abada wanda ya mutu har abada wala ta kuma ala kuma ya an karbe shi ba kan in ka dawo wala ta kuma ala kabari kakkai sai inda kawai ne kun san ana zuwa inda kamar mutum a yi mai addu'a irin addu'a nan da kuka yin an karbe eh, gawa sai ku rora ya sanu mutane to cikin wannan addu'a ta sige ni na asali a roƙi Allah ya gafarta mai cikin wannan addu'a na, Allah ya ce ko irin wannan tsawa inda kabari ka shi in dai na mana haiki na kasa tashi mista Allah ya ce innahum kafaru billahi wa rasul ko sun riga sun kafirci da Allah wa rasuli sun kafirci da manzo ne wa ma ba su fasikuna sun mutu suna ba su kai wato kafirai to annabi akwai abin da ya dauki hankali ne wato shi da mabayi yana da ɗaya. akwai babban da da abdiri shi shi wannan babban da ne abdullahi ibn abdullahi ibn ubay ibn salul Abdullahi ɗan gida Abdullahi ɗan Ubayi. Wannan da gaskiya annabi yana girmama shi kwarai da gaske. Sai Allah ya ce da annabi wala to wala tu rubuta amwalu. Wala ka amwaluhum wa إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الله يشفي بركة الله جنسو جنسو سبب بيجيك ولا تعجبك أموالهم هذا دوشيون سبب شعار وأولادهم جنسو إنما يريد الله دعما أبن الله كيسوه yana so ne an yi wa asibu wanda shi musu azaba da ɗiyan shi musu azaba da dukiyar nan sun duniya nan duniya wata za ka an fusa wani kuma yana so ne rayuwarsu da ita wani ka zuzu suna kare saboda haka Allah ya tsawace annabi amma dai duk da haka shi annabi hikima ya yi sallah danta ta an samu mutane da yawa sun musulunta dama cewa yi mutanen dan ubayya sai ya kai su gane dan ubayya san gaskiya kin biyu saboda haka ai gaban jama'a an ka faɗa masu ya dan ubari ya ce a dai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a roƙai shi mai sallah na biyu ya ce a dai inda manzon Allah a roƙai ya ba shi riga sai guda a yi mai likawar sai suka ce eh wato mu yan mai zuwa mahaukata ashe shi shi ya san na kwarai na yan mai shi mahaukata har da bi da albarka ta shi kai sai sun ka musulunta mutane dama sura annabi ya so ya rabo da kafirci shi. da eh, hikima sallah ke ya yi hikima ce amma Allah ya ce shi raba shi da wannan hikima kashi goma kashi goma wani hikima hikimar da yake na amma Allah bai yarda da ita ce don haka ta goma sai ya kashe wannan don haka wani yanzu bai da izinin shi haka nan don tunanin irin wa hikima tun da Allah ya hana ta a wani lokaci to sannan ya ci gaba wa idza unzila suratu wa idza

وإذا da سورة إذا idan anka ka sauko da wata sura wadda ta ba da umarni an aminu billahi cewa jama'a ku imani da Allah wa jahidu ma rasuli kuma ku jihadi tare da manzonai to idan munafikai sun fi irin wannan aya ista'adha na qaula dawla lil qaula dawla lil ma abuja wadata cikin su cikin munafikai ma abuja wadata su masu arziki su su da da wasu ilimi ba su samun zuwa jihadi ba talakawa waɗanda za a ce akwai da za ta hana musu tsayiya masu kuɗin na munafukai sai su iske ta su ce ka ba su ilimi su zama wa ƙalu zarna su ce ka bar mu wato na kuma alƙa'idi na mazan tare da masu zaman gida ba mu iya tsaye a wajen jihadi abinda masu kuɗin munafukai ta yi kenan duk wani aiki na jihadi ba za su yi ba kuma duk da yake kun ji qur'ani ya ce ah, abin nan illa an agana wa wallahu wa rasuluhu min fadli sai dan Allah ya wadata su da manzo ne min fadli daga kala cewa su arzikin da annabi ya fara shi na yake mukamin sun kai kuɗi amma yanzu kuma duk inda annabi zai shige sun ma wata nasara to ba su wata ta su ba su ba ya yanzu ba su da abokin hasara sai annabi eh, shi ya azaita su amma babu wanda suka wada da shi yanzu in ba manzon Allah wannan duniya ke saboda haka duk abin da za ku yi ku rika yin abin ku don Allah kada dawo kana yi na waɗanda su a kusa da ran rabi da maganan waɗanda su a kusa da ran rabi da wannan magana duk abin da ka samu ya alheri gurgurun wanda ka tsaya rabi da magana wani da wani su a kusa da ran na ne ka da yawan wannan magana nan gaba su za su zanne ka da insha nan gaba su za su zama nesa gari ku tambaye masu kuɗin garin ga kujiya ku tambaye su kujiya da su da yaron su ji irin matsalar da tsakanin su da su da yaron na su tambaye su kujiya wanda can da komi sun ka samu yaron da yaron da su ku tambaye su kujiya da suke yanzu saboda haka gani ga wani an ce ya isa tsohon Allah sannan ku tambaye malamai kujiya duk wani almajiri da kaji yana faɗa da malami mace a hankali za ka iski almajiri ne na kusa gare na ya taimaka mai ya azirta shi da abubuwa da yawa ya karanta da shi ya wayar da kai ne za ka yanzu wurin nan da malam yake nan da yake kaso kuma bai sama da za a yi da dai in ba kashe malam an kai yi za a ka yanzu mutuwar malam da shi kasa babu abin da ya kaso in ba ɗan da ya ga malam wurin nan ko bai wa gare malama saboda haka abin da yi ya kaso ya yi an ce malam ya mutu suna ya hamayya duk inda ka ji ana bashi malam su idan ka dibi 'yan siyasa ni na ga mutumin da ya kashe kuɗi sun kai miliyan ɗari biyar akan wani ɗan takara ɗan takara ya fito ya zan babba an kasan shi amma ba su ci zaɓe ba ko kuma sun ci an hana musu malam da wani lokaci ya zo ɗan takarar nan da ya ga mai gida na ya tsana ya ce sai ce ai ni ma an sani yanzu ni ma an sani don haka ba ni shiga fatan mai gida rani kaza ya tsaya takara ni ma shi zan tsaya wannan da ya tsaya takara wallahi sai na kada mai gida sun ka izo shi haka an kai ta babatawa da shi da mai gida ne malam azihin da ya kawa mai gida ne an taba jin wani ɗan siyasa da kawa wani ɗan wani iri ne ba dai ya zushe shi an ka yi zaɓen na an ka ƙare an ka ƙare ajiran majiran mai gida ne ya kasa shi na ga wanga da ido na kare shi da ido na na ga waɗanda abubuwa to duk wanda ka gani mai yawa yana faɗa in dai wuri guda aiki da mai gida ne na ya ba. in dai wuri guda aiki. za ka ce hukumi ka samu kai yaran ka na hane ka dan mai yaran ka yan mai yaran wani Allah shi ya san inda zai tsare ka shi ya san inda zai kare ka ko bi ka samu yan mai yaran ka yan mai yaran wani ka ce ani sai na kusa gare ni haba ki duka ba da ne ta gare ka gaba na nisa gare ka Allah shi ya inda zai kare ka Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora radu bi an yakunu ma al radu bi an yakunu ma al khawalif wa bi ala qulubihim wa hum la yafqahun lakin لكن الرسول والذين آمنوا معه جعلوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات an yi kunu ma a tawalibi su bakai sun nemi a ba su izini su yi zaman su sun yadda su zanna ma a tawalibi tare da masu zaman gida wadda ga alaƙulu biya an sa dangi an rage bukatar su ba wanda ya buka wani su ba su gane addini wato ba su fahimta hakika na abin da aka ce ma addini lakin na rasulu sai dai shi manzo sallallahu alaihi wa sallam walladina amanu ma'ahu da wayanda suka imani tare da shi dai ja haɗu ga amwadin sun ci gaba da jihadi da dukiyoyin su Kuwa an busayen da kawo su wa walaika lahumul khairatu waɗanga alheru ya tabbata gare su wa wani humul muflihun waɗanga kuma suna da babban rabo a wayan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka shirar da sunayenka Allah ka sa mu cikin su أعد الله لهم جنات أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم su waɗanda manzo da waɗanda suka yi imani da shi da adda Allah lahan jannati Allah ya musu tanadin aljanna ta jiri min ta ta al'anhar gulabe na gudana karkashin ta kalibi na fiya an kaddara an kaddara musu wama cikin aljanna na in sun shiga a ba su tuwa har abada dalikar fawzul azim wannan shine rabo wanda an mai girma Allah roƙonka maka bi ismika al'azam warewa ni ka kafar Allah ka sa mu cikin waɗanda bayi ka Allah ka sa mu cikin waɗanda bayi ka da darajar sunayenka Allah idan akwai cikin taron ga namu wanda ka halicce shi da ɗabi'a minahici kamin mu wurin ga Allah muna roƙonka ka raba shi da minahici Allah ka raba shi da minahici Allah ka kare mu daga minahici gaba ɗaya da akwai wanda ka yi shi dan wuta ne kamin mu tashi wurin da cikin mu idan akwai dan wuta wanda kai dan wuta roƙonka muka Allah ka goge suna ne daga wuta kuma ka rubuta mu sa'annan ka rubuta shi cikin aljanna Allah ka rubuta mu sa'annan ka rubuta ya cikin ƴan aljanna saboda darajar sunayenka Allah ka ya mana Allah idan akwai wanda bai da lahiya cikin mu mun roke ka Allah ka warkar da mu kuma ka warkar da shi Allah ka warkar da mu kuma ka warkar da shi idan akwai wanda a cikin damuwa da bakin ciki a cikin taron gana mu roƙon ka muka Allah ka kuraye mana kuma ka kuraye mai Allah ka kuraye mana kuma ka kuraye mai saboda rahama ta Allah ka a mana ka taimaka mana wata duniya ga cikin rawa da mu dai roƙon ka maka ta sa mai ƙarshe mai kyau. ka aza ga hanyar ka ta kwarai ta kwarasa wanda kake so ka da ita Allah duk wani abin da zai kai mu ga ka. a nan duniya da lahira sai a ka husna Allah da daraja alqur'anin ka Allah ka raba mu da abin daraja alqur'anin ka Allah ka aza ga abin da zai kai mu ga da rahamarka a nan duniya da lahira kuma da tarji alƙur'anin ka Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka kare mu daga sharrin makiya da mahasada na cike da nawa na kusa da na nesa Allah ka kare mu daga sharrin ya kare mu daga sharrin kowa da kowa ya mana Allah ka bude mana kowai na alheri kowai sharri ko Allah ka zaɓe mana garin nan namu roƙonka maka da Allah ka kara mu da yin lahiya da zaman lahiya Allah ka ramar hukuma mu gaba ɗaya Allah ka zaunar da ita lahiya ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani saboda darajar sunayenka ka tausaya mana cikin mu duk wanda zai yi a wani gari ko ina da ina Allah ya taimaka mai ka kai lahiya Allah ka taimaka mai ka dawo da shi lahiya duk wani sharri da abin hanya Allah ka kare muka kare shi Allah ka kare muka kare shi ko wata yana da abin hanya Allah ka kare muka kare shi Ko saboda ka Allah ka tausaya mu ko yanzu kunan gaba Allah ka kashe mu sai ka azata mu hajji mu gururi da umra mabruri Allah kada ki kashe mu ka azita mu wannan ko da man taba tafiya idan sai ba mu yi mabruri ba Allah kada ka kashe mu sai ka azita mu mabruri wanda bai da sakamako in ba aljanna ba Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'a duk bashin da aka bin mu Allah ka taimake mu biya shi kamar azumin kai wuce Allah duk bashin da aka bin mu ka taimake mu mu kiyashi. kamin azumin ga wuce duk bashin da muka ji ka taimaka a biya mu kamin azumin ga wuce saboda ramar ka Allah ka tausaya mana duk wani baba ne da ya azubi na dan shi ya aure ya kasa Allah ka taimaka mai ya gama ta da nan zuwa sallah babba ya aure Allah ka taimaka mai ya gama gina nan da nan zuwa sallah babba ya aure duk wani dattijon da addu'a mata yana so shi musu aure bai da abin da zai musu aure Allah ka ba shi maza na kwarai ga diyanai kuma sannan Allah ka ba shi abin da zai musu aure da nan zuwa sallah Allah mu duka Allah ka taimaka mana da alheri kuma ka ba mu ikon kwana nan mu sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Salli ala على wa ala اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نرجوك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت al'adu sama da ladila mai lidi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah muna roƙonka Allah ka tausaya mana da darajar sunayenka da sunanka wanda an mai girma cikin sunayenka da darajar alƙur'anin gana ka mai girma madaukaki a wurinka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka shirya mu da abin da kaka so kana yarda da shi Allah ka raba mu da abin da ba ka so kun ba ka yarda da shi Allah da azumin mu da saura ayyukan da muka yi Allah ka samu don ka ba don kowa Allah ka samu don ka ba don kowa Allah ka taimaka mana kada mu yi don mu bata mu wasu mutane rai kada mu yi don mu gyara mu wasu mutane rai mu da mai yi don ka kuma mu bari saboda kaya ayyukan mu da niyoyin mu da maganganun mu duka Allah ka tsarkake ayyuka ka tsarkake su daga iya maganganu ka tsarkake su daga suma niyoyi da manawoyi ka tsarkake su daga nihin duniya wanda ya ka tausaya mana Allah ka yi shi mu kunya kare mana daga dariyar makiya Allah ka kara mana imani da lahiya ya Allah ka kara mana imani da lahiya ya Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah da tarar da sunayenka ka tausaya mana ka shirya mana ɗan mu ka sa musu albarka iyan ga da ka ba mu da wayanda da za ka ba mu Allah ka shirya mana da zuriyar mu kiyama Allah ka shirya mana Allah ka sa musu albarka Allah ka haɗa mana su ga hanyar kama ya ce Allah ka haɗa mana su aljanna in kiyama ta yi Allah bai a kama wasu na dukkan musulmi Allah ka shirya musu diyarsu. Musulmi inda duk suke Allah ka shirya musu diyarsu. Allah ka sa musu albarka ga diyarsu. Allah ka sa musu albarka ga diyarsu. Allah ka kare musu diyansu daga hitina da sharri wani iri. Allah ka kare mu gaba ɗaya ka sa aljanna makomin mu in kiyama ta. Muna ƙara roƙon ka Allah bai a kama wasu na. Allah ka sa mu cikin wayan da kake yantawa a yau ka sa uwayen mu cikin ka sa yan mu cikin ka sa uwayen mu da uwayen uwayen uwayen uwayen sannan da yanne da kanne da iya da iyali da saboda rahmar ka Allah yan diyan ga da ka ba mu duka Allah ka sa su da za ka ba mu da zuriyar mu ilawa milkiya aikin gana ma aikin kana Allah ka tosaya mana ka taimaka mana duk wanda ya taimaka mana ga wannan aiki Allah shi ma ka taimaka mana Allah ka taimaka mana baki duk wanda ya ba da gudunmawa ce ga wannan aiki Allah ka taimaka ayyukan ga kayan ga da muka ayyuka da su duk wanda suka ce su Allah ka sai musu aljanna Allah duk wanda suka ce su Allah ka sai musu aljanna Allah ka saka musu da aljanna Allah ka saka mana da aljanna baki daya muna ƙara roƙonka Allah bai asma'ika husna yadda kake tsara mu almusira ko yaushe kana tara mu masallacin kashashi ma Allah ka tara mu cikin aljanna haka Allah cikin taron gana mu mutum ko guda ka kare mu dai roƙonka muke Allah ka hada mu wuri addinin gana ka shi ya hada mu wuri ga Allah ka hada mu aljanna da addinin addinin nan naka Allah ka hada mu aljanna da shi kowayen mu waɗanda ba su na Allah ka gafarta musu ka yare mu ka sa aljanna makoma mu tare da su mu waɗanda annan Allah ka gawarta musu ka sa su kashe mai kyau ka sa aljanna makoma saboda darajar sunayenka masoyan mu Allah ka so su Allah masoyan mu Allah ka so su duk wanda yake son mu saboda kai Allah ka so shi don darajar sunaye duk wanda muka so ne saboda kai Allah ka so shi don darajar sunaye ka hada mu aljanna da mu da masoya don darajar sunaye ka gafarta mana Allah ka yare mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karbaba maka girmama kuma ka darajanta maka karrama saboda rahamar ka Allah bayan ka musulmi da yawa suna roƙon mu addu'a ba su da lahiya Allah ka warkar da su don mutumin da ka tawowa wajen kwana da ya kwanta sai ya ji kamar ana hasa mai wuta da kawahu ne Allah ka warkar da kawahu Allah ka warkar da kawahu Allah ka warkar da kawahu ka ba shi lahiya ta ka ga kawahu nan da sauran jikin nan don darajar sunayenka da shigo da kawahu Don mutumin da aka zalunce shi ya kai kotu da an sa haƙƙi ne Allah ka an so mai haƙƙi Allah ka an so mai haƙƙi to mutumin da kan ba haƙƙi ne kuma an ka dawo da baya ana so a yi mai wani shiri Allah ka yi mai maganin Allah ka yi mai maganin Allah ka yi mai maganin ka ba shi haƙƙi ne kuma masu shirin na Allah ka yi mai maganin Allah ka yi mai maganin saboda ramar ka da darajar yanka da sabobin ka ta Allah ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka gafarta mana mun karanta kana ci da rahama ko ina cikin azumi Allah ka ba mu babbara Allah ka ba mu babbara don rahama ta kika rabo cikin azumi Don darajar yanka Allah ba mu ka san da ya tsara na kowa ya Allah ka ba mu ka san da ya tsara na kowa ya da yaran mu da mayan mu da mazan mu da mata yau Allah da uwaye da uwayensu da kakannin da matayen mu Allah da uwayensa da kakannin da kiyan mu da zuriyar mu ilawa mai kiyawa